بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم لهدي شرين دقيقة watan zulqa'ada ta shekara 1433 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an zo daidai da بوكوي ko ga watan goma ko shida bakwai ga watan goma ta shekara dubu biyu da goma sha biyu miladiya a muna cikin littafi na umdatul ahkam babi kitabul hajji babi da ke bayani ta yaya za a jefi jamratul aqaba wato yadda mutum zai yi da kuma duwatsu nawa za a jefa da inda mutum zai tsaya ya eh, fuskanci shi jamra din آه، حديثنا hadisi na 241 من عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حجم ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع هسيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أعونا آه، حديثنا 241 daga abdulrahman ɗan yazid annakha'i tabi'i ne annabi ya ce annahu hajja ma abin mas'ud ya yi hajji tare da abdullahi ɗan mas'ud shi ne sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam fara'ahu sai ya gaci abdullahi bin mas'ud ɗin yarmi aljamrat alkubura yana jifa wannan jamra alkubura ɗin bisa bi da duwatsu guda bakwai faj'ala albayta ay yasarihi sai sanya dakin ka'aba a hannunsa na hagu wa minan ay mina kuma tana hannunsa na dama thumma qala hadha muqamu alladhi unzila ilayhi suratul baqara ce wannan wurin na aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama da suratul baqara ba ma'ana suratul baqara gaba da da yawa daga cikin suratul baqara suka yi magana akan aikin hajji ce a nan suka sauka kamar wannan shine jamra din nan kuma shi ne mina nan kuma shi ne kaba sai fuskanci ita jamra din kaba yana hannunsa na hagu shi kuma mina yana hannunsa na dama sai jifa da duwatsu guda bakwai shine ne bisabi hasayatin kenan yana yin kabbara a kowane jifa shi abdullahi bin mas'ud kenan sai ke gaya mace ta bi inda yake tare da shi sai a nan wurin nan annabi ya tsaya yayi wannan jifa nan aka saukar mai da suratul bagara. muna ayi da suke magana akan aikin hajji mazkurullah fi ayyamin ma'dudat ومن تعجل في يومين ومن وما تأخر ومن تعجل في يومين فلا يسمع عليه ومن تأخر فلا يسمع آيوين da yawa da suke magana a wani suma fi dumin haifar fadar nas ce a nan ne suka sauka to sai ya jifa wannan kuma ya nuna shine sunna na jifa din mutum in akwai <clears throat> yadda zai yi ya kalli a ci jamra din alkubura Kaba yana hannunsa na hagu tannan mina yana hannunsa na dama Shi ne al’afdal wanda ya fi. amma yin bai samu ba ta ko'ina malamai sun ce ka biyo ya yi duk inda mutum ya biyo masa kuma yana nuna hadisin cewa so bakwai zuwa so bakwai ake jifa ɗaya don inda so ɗaya ne ya jifa zai ce so ɗaya nuna kenan wannan bakwai ɗin kowane shi kaɗai kuma hadisi yana nuna mana shi dutsen tun a zamani annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiransa jamratu al-kubra ko kuma jamratu al-aqaba ba a kiransa shedan garami shedan babba shedan na tsakiya wannan kira ne da mutane suka kirkiro su daga baya shi yasa wasu suke zaton shedan din ne ake jifa kaga suna jifa suna zagi jifa da takalma da komai ma shi ya ga shedan din yana jifa mugu <laughs> saboda wannan kira na shedan din amma asali <clears throat> ana kiransa da jamratu din al-kubra tun zamanin haka wannan shine wanda ya zo asali wannan al-jamratu sugura akwai al-jamratu al-kubra akwai kuma al-jamratu al-wusta sunaye da su ake kiransu ko kuma wance a kira sa al-jamratu al-aqaba wannan shine wanda ke kusa da makka in mutum ya fito ta mina ta nan zai fara gani <clears throat> ɗaya biyu uku wannan shine ne din ko al’ubura shi shine wanda ake fara jifa a ranar goma ga wata ba za a jifi wannan ba ba za a jifi na tsakiya ba sai an zo na uku sai ya yi jifa daga nan kenan sai ya wuce shine wanda in aka gama jifa ba addu'a amma ya kai wannan za a koma gefe a kalli kaba yi addu'a aka zo a na biyu shi ma a koma gefe a kalli kaba a yi addu'a a ranar sha biyu da sha ɗaya da sha biyu da sha uku in har za a yi sha uku ne amma wannan na farko ba addu'a da an zo an jefe shi duka kwanakin guda uku gaba ɗaya tafiya kawai ake yi ba maganan addu'a a wannan kenan yana nuna <clears throat> sunna ne na jifa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai kuma sahabi ke gaya ma tabi'i wanda ya ga yadda yake jifa sai gaya masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake jifa sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana ana kiran sura suratul baqara da akwai wasu malamai wai ba sa so ba a jingina suratul baqara she suratul suran saniya wai bai da kyau a faɗi haka amma kaga sahabi abdullahi bin abba mas'ud ya fi kowa sanin wannan abun kuma ya kira da suratul baqara to kenan suratul baqara asali ne na wannan sura din sunanta kenan ana kiranta da suratul al-baqara wannan hadisi shine abin da yake nuna mana kenan sai hadisi na gaba babi da yake bayani babu fadalul halqi wa jawazu at-taqsir babi yake bayani akan falalan aski da kuma halaccin mutu yayi saisaye wannan hadisi kenan abin da yake nuna za a yin aski kuma askin din yafi amma za a yin saisaye الحديث الثاني والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين wannan hadisi daga abdullahi dan umar allah yarda da su da umar abdullahi da babansa ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma masu aski addu'a ce allah ka yi ma masu aski rahama sai sahabbai suka ce har da masu sai sai ya manzon Allah annabi ce ya Allah ka yi ma masu aski rahama suka ce har da masu sai sai ya manzon Allah annabi sake fari Allah ka yi ma masu aski rahama suka ce har masu sai sai ya manzon Allah a na hudun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce har da masu sai sai wannan shi ke nuna aski shi ya fi falala annabi sai dai musu addu'a su uku a wutar waya su hudu ma kafin a na hudun ya yi musu ya sa masu sai ko kuma a na biyar ɗin ya sa masu sai wannan shi ya sa malamai suke je ga wanda ya tafi aikin hajji ko ya yi umra ko wani abu abin da ya fi ya aske kansa ƙoƙol gaba ɗaya in kuma sun ce idan har ranar da ya je kaman saura kwana kaɗan ne a fitamina to nan ne sai sai sai saboda ya rage abin da zai aski a rana ta goma amma a rana ta goma kam tunda ba wani aski da zai biyo baya ana so ya aski kokol gaba daya shine wanda yafi zai shiga addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ya musu rahama ya musu rahama ya musu rahama su uku ko so hudu kafin ya sa masu sai sai kuma yana nuna sai sai din ya halatta ai ga wanda sai sai ba za a ce bai da ko hajjinsa ya samu wata matsala babu sai dai wanda ya yi askin ɗin ya fi falala shi zai samu wannan ƙarin falalan addu'an da annabi sallallahu alaihi sallama ya yi kuma shi sai sayan da ake yi ba yadda wasu suke yi ba sai a bada wai nan kawai sai kafci kenan bangare guda babu duka gashin gaba ɗaya ne za a sai sai shi ne ma'ana a tafsiri amma in nan ne kawai gaba da gefe ko abin nan wannan ba a kiransa sai sai haka in mace ne idan har kitso ta yi zarkan kowane kitso din kowane guda ɗaya za ta yanka sun ce kaman an mula shine wannan kenan kowane idan kuma sai da gashin ta sai ta haɗa gashin gaba ɗaya can ƙarshe sai ta yanka kaman an mula ɗin wannan shine shi shine askin ita mace amma namiji a cikin abu ko dai ya yi aski in umra zai yi ko kuma in umra ya yi ko kuma ya ta matu’i da sauran kwanakin da gashi zai iya tsira wanda zai aske a ranar goma ga wata ko kuma ya yi saisaye in ya ga lokaci ya ƙure masa ba zai iya samun kwanaki da gashi zai iya tsiro wanda zai aske a ranar goma ga wata ko kuma a ranar goma ga wata din ne sai zama askin din shi ya fi masa wannan shi ne abin da shi hadisi ke nuna mana kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma masu aski addu'a so hudu ko sau uku kuma hadisi yana nuna cikin sabon ne akwai wanda suka yi sai shi yasa suke kokari a sa musu a sa su cikin <laughs> addu'a su ma na kai waɗannan su ma a cikin su akwai wanda suka yi kaga annai bai yi musu abin nan ba amma dai addu'an nan da suke ba su su ba su shiga ciki ba tukuna sai da aka yi su uku to su ma akwai waɗanda suka yi to da suka ji annabi yana ma wa'ancan su ma suka su suka ce hadda mu ya rasulullah <laughs> don su samu su shiga dai amma sun shiga addu'a ana hudu kenan wannan shi ne abinda wannan hadisi ke nuna kenan ana iya yin aski shi ne wanda ya fi. ana iya yin sai sai sai kuma gaba ɗaya kai ake yin sa ba a rage wani abu ko kuma ba a yin gefe a bar gefe sai babi na gaba babu tawafil ifadati wal wada babi da yake bayani akan tawafi na ifada shine tawafin hajji kenan Walwada da kuma tawafi na bankwana عن آه، عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النهر فخاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أهابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النهر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا أطافت يوم النهر قيل نعم قال فانفري wannan hadisi daga Aisha Allah yarda da ita take faɗi mu yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka yi dawafi na ifada a ranar sallah fahadar safiyatu safiya kuma sai ta yi haila matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan an gama wannan فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد رجل من أهله سأل النبي ينفيت كمان يد نمجي كي نفين إيالنسا سوى دعلوك شيء أي تهللي ومتين تارد ما تنسى زي إيا كنت أواد ما تنسى سو سأل النبي ينفيت سي عائشة تقاني سيدي شيء يا رسول الله تنا شكين هيلا فا sai annabi ce a yanzu za ka tsare mu ne ba za mu iya tafiya ba annabi ya ɗauka ba ta yi ɗawafi ba ne na ifada qalu sai suka ce ya rasulullah afadat yawman nari ai tayi dawafi a ranar sallah qala sai annabi shi to ikhruju yanzu mu fita tunda dawafi wada ne kawai ya rage mata ba matsala wannan shine hadisi abinda yake nuni wato ana iya yin aimace mai haila in haila ya zo mata bayan an yi dawaful ifada sai dawaful wada kawai ya rage mata za ta iya tafiya ta bar dawaful wada ba tare da ta yi wani abu ba ba yanka ba komi ko da yake wajibi ne cikin wajiban aikin haji kamar yadda malamai suke faɗi sa'annan kuma a hadisi yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama a ranan da aka yi ranan sallah a ranar yayi wa'annan dawafi gaba daya don Aisha take cewa fa afadna yawman nahari sai muka yi dawafi a ranan sallah ranan goma ga wata kenan to kenan yayi a wannan ranan wanda shine malamai suke cewa yafi falala ga wanda zai yi dawafi na ifada yayi a ranar sallah yafi falala daga nan sai rana ta biye sai rana ta biye amma mutum zai bari har zuwa rana sha uku ga wata duk ɗaya ne yana da shi ma ya amma dai wancan wanda ya fi falala kamar sallah a farkon lokacin ta kenan sannan wannan hadisi yana nuna dawaful wada shi ma yana daga cikin abin da alhaji ke yi wanda ba mace bane mai haila domin idan mutum yana ɗawafi na abin nan bai yi ɗawafi ba lafiyan salau to sai ya yi yanka kuma matsala da ake a nan wanda za ta shigo shi ne ɗawafin wada malamai su yi saɓani sun maso su bambanta tsakani wanda ke alhaji mazauni makka da kuma alhaji wanda ya shigo cin yanki ne na aikin hajji shi wada ko kuwa ban kwana ne da ɗakin Allah ga wanda ya shigo makka kawai baƙo. to in ba an bambanci wannan ba shi nisa ya kaga an ce idan alhaji yayi dawafi to kada ya koma masallaci je sallah za ga wasu sai za a hana su ko sallah saboda sun yi dawafin ba za ce ba a koma masallaci ko masallaci wannan dawafi ya ɓaci sai ka sake wani amma ya ka bambanci in ka ce shi ma yanki ne daga cikin ayyukan haƙƙi kenan mazaunin makka ma zai yi shi in yayi yi shi kuma zai fita zai sake zuwa masallaci ko ba zai zo ba zai zo masallaci to aka gano wannan to sai gane ko da mutum in har aka ce masa aikin hajji ne yanki ne na aikin hajji to kina alhaji da ya riga yi dawaful wada a lokacin da ya kamata yi shi iya zauna da wata abu da ya hana shi tafiya ba wata matsala tare da shi idan kuma aka ce ban kwana ne da ɗaki kawai ga wanda zai tafi ne zai zo ban kwana kenan wani mutumin makka ba zai yi ba ko alhaji kuma wanda yake nan to tafiya zai yi to nan ne ake samu abin nan to malamai da yawa inda suke magana su kan sanya shi yana daga cikin aikin hajji don duk wanda zai lissafo wajiban aikin hajji zai ce hadda dawaful wada to kenan ko mazaunin makka zai yi to kenan alhaji in ya riga yi dawaful wada a lokacin da ya kamata ya yi shi sai ya ci gaba da zama a maka saboda lokacin tafiyansa bai yi ba ba zai sake shi ba in muka dauke ta wannan bangare saboda mazaunin makka ma kenan zai yi muka ce wajibi ne daga cikin wajibin aikin hajji ko idan kuma muka ce ba wajibi ba ne na aikin hajji wajibi ne na alhajin kawai da zai bar makka wanda yake bako to anan ne sai a tattauna to in alhaji yayi ya sake zama zai sake ko ba zai sake ba nan ne sai ya tattauna wannan mas'ala to malamai da yawa sun ce idan har dai mutum ya yi tsawaful wada din lokacin da ya kamata ya yi sai aka ce za ku tafi yau da karfe tara na dare sai kai isha'i sai kai tsawaful wada sai ba ku tafi ba aka ce babu jirgi za ku sake kwana to tsawaful wada din ka kare ga kai ba za ka sake maimaita shi ba saboda tafiyan ba a hannunka yake ba ba kai ka hana kanka tafiya ba kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai so ya tsananta mutane to shi yasa tunda ka riga ka yi shi a lokacin da ya dace an ce zaka tafi tunda tafiya ba hannunka yake ba sai ka ce ai babu jirgi sai ka kwana zaka zo kai sallan ka a masallacin ka ba wata matsala zaka iya sakewa in ji abuwa ni bai ce ko da wata daya ma ya zauna inda wani uzuri ya hana shi babu maganan sake wannan dawafi to ya riga ya shi a lokacin da ya kamata sannan inda kuma a ce ranar da aka dawo daga aikin hajji za a yi dawaful ba a ranar za a tafi shikenan aka ce yanzu ana gama fa jirgi na jira za a tafi amma nan dawaful ifada sai a haɗe shi da dawaful wada sai ya zama shikenan an yi dawaful ifada sentin kuma dawaf na ifada din sai a je a yi sa'ayi daga nan sai a tafi kawai kenan an gane an haɗa abu guda biyu kamar sa'ayi da za a iya yin sa na abin nan din wannan da yawa malamai su yi magana akan wannan wannan shine abin da hadisi ke nuna mana a nan dawafi na ifada yana da cikin rukuni na aikin hajji alhaji yakan yi shi ko goma ga wata sha ɗaya sha biyu zuwa sha uku wasu kan ce duk lokacin da dai in bai yi shi ba na nan abin sa rukuni na aikin hajji sai ya yi ne ya sauke aikin hajjinsa in bai yi ba har yanzu hajjinsa da saura shi yasa annabi ke faɗi ita safiya yanzu za ta tsare mu mu zauna har sai ta yi tsawaful ifada daga ce ai ta riga ta yi yanzu tsawaful wada ne za ta shi to alhamdulillah mu fita shikenan aka yi shiri aka tafi ɗin to mace in ta yi haila ba ta yi dawaful wada ba ba wani abu amma dawaful ifada dole ne a jira ta ta yi in ba ta yi ba har yanzu hajjin ta bai shiga ba don rukuni ne da shi rukunin aikin hajji dole ta tsaya ta yi shi wannan shine abin da hadisi ke nuni kenan sai hadisi mu na gaba daga abdullahi dan abbasin bin عبد radiyallahu بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر illa بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض شما hadisi dai. na biyu da da arba'in hudu daga abdullahi dan abbas allah yarda da su yake faɗi umiran nasu an umurci mutane idan sahabi ce umira ko umirna ko nuhina yana nufin annabi ya umurce mu ko annabi ya hana mu ko umiran nasu annabi ya umurci mutane kamar yadda shi in annabi ya faɗa umirtu Allah ne cike umurtan annabi annabi kuma in sahabi ce umirtu to mana annabi sallallahu alaihi wasallam shi yi musu umurni ko annabi shi ya hana su ko annabi shi ya umurni to nan da yake umiran nasu an umurci mutane ay yakuna akhir ahadihim bil baiti kasance karshen ayyukan su na aikin hajji shine dawaful wada illa annahu khufifa anil mar'ati al haid sai dai an sauƙaƙe ma mace mai haila a wannan hadisin shine wasu malamai suka dauka suka ce to tunda haka ne ya zama akhiru ahadihi bil baiti tawaful wada sai ki ce to kenan da kayi tawaful wada ba za ka saki dawowa ka'aba kuma to ya kasance akhiru ahadika sai malu suka ce ba abinda annabi yake nufi ba kenan daga cikin ayyukan hajji gaba daya meye na karshe tawaful wada ce wannan shine annabi yake nufi karshen ayyukan alhaji na aikin hajji shine bil baiti shine tawaful wada din ba wai karshen aikin sa shine da ya tawaful wada ya bar makka ba karshen ayyukan hajji ake nufi an gane kuma wannan shine to shi in aka ce akhir him bil baiti karshen ayyukan hajjin ka gaba daya shine dawaful wada kenan ba maganan fita don kai na ka dauki wancan fassarar suke dauka karshen ahadin kai kasance bil baiti da kai kai ban kwana ba da wato shine suke fadi ba da kuma ba shine fassaran hadisi ba malamai da yawa sun ce annabi abin da ke nufi karshen ayyukan hajji gaba daya suna karewa ne da ka'aba da dawafi a ka'aba ko mutum ya yi tsayuwan arfa ya kwana a musdalifa ya yi jifa ya zo ya yi dawafi ya yi sa'ayi ya koma ya kwana ya dawo ya yi jifa ya koma ya kwana ya dawo ya yi jifa in mai kwana goma sha biyu ne zai zo ko da ya zo mai na ƙarshe da zai yi dawaful wada yana gamawa ya gama mene aikin hajjinsa gaba ɗaya ba abin da ya rage kawai sai zuwa ƙasarsa in kuma mai sha uku ne shi ma ya dawo ya kwana ya koma ya yi jifa da ya dawo mai rage masa dawaful wada yana ga dawaful wada aikin hajjinsa ya kare shine abinda da annabi ya nufi akhir ahadihim karshen ayyukan alhaji gaba daya shine bil baiti dawafin na wada ya gama kenan aikin hajjinsa to shi yasa har dan makka ma zai yi dawaful wada kenan tunda wajibi ne da shi wajibin aikin hajji in mutum bai yi wajibi ba shine zai yi yanka to kenan ko dan makka lajin makka ne bai yi ba zai yi yanka saboda yana daga cikin wajibai na aikin hajji da malamai suke lissuwa guda bakwai da shi ne suke sa'a na ƙarshe wajiban aikin hajji guda bakwai na farko shi ne yin niyya yin ɗawafi hirami tun daga miƙati ko na biyu shi ne kwana a tsayuwa a arfa har rana ta faɗi tsayawa arfa har rana ta faɗi na biyu kwana a muzdalifa na uku kwana a mina na hudu kai ko wayannan kwana goma sha nawa sha ɗaya sha biyu sha uku don su ne banda wancan na farkon da aka tafi sa'an nan sai jifa ko daga nan sai aski daga nan sai dawa waza su ne wajibai guda bakwai rukunai kuma guda hudu niyya tun daga miƙati ɗin yin niyya shine niyya sannan dawaful ifada dawaful wada tsayuwan arfa su ne rukunne in mutu ya bar ɗaya daga cikin wa'annan ba niyya ko ba dawafi ko ba sa'ayi ko har alfijir ya fito a ranar sallah bai zai a arafa ba kike na aikin hajji ya kubce masa waɗannan su ne abubuwa guda hudu su ne ne wanda ba su da wani abin da za a yi a ce an gyara an biya in ba yi su ba dole sai an yi su amma cikin wa'annan wajiban in mutum bai yi ɗaya ba shine za a ce akwai rago a kansa shine sakamakon abin da ya bari ko bai yi niyya daga miƙati ba ko ya manta bai yi aski ba ko kwanan mina bai yi masa ba saboda shinkoso ya dawo maka kafi ya koma gari ya waye ko muzdalifa bai samu ya kwana a cikin muzdalifa ba ko kuma ya baro arfa kafin rana ta faɗi ko kuma bai yi dawaful waza ba saboda wata lura duka waɗannan ya bari ɗaya daga cikin waɗannan kowane ɗaya zaman rago yake iya bari ba wai in ya gama ya bi guda biyu ba rago ɗaya zai yanka kowane da ragonsa ya bar wannan ya bar wannan rago biyu ya bar wannan ya bar wannan rago haka kowane <laughs> to kowane yana da zaman ragonsa wannan shi ne abin da hadisi sai dai mace mai haila kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi khuffifa anil mar'ati al ha'idi mace mai haila ita an sauƙaƙe mata ko da bata ta yi dawaful wada ba babu komi za ta iya tafiya kuma ba za ta yi yanka ba saboda wannan lalura annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa ma ita hafsa din na'am eh alwada din shine da da larabci ban kwana shine wada wan ban kwana da ayyukan haji kamar yadda ai na baɗi bayani daga ayyukan haji da me ake ban kwana daful wada shine ake ba wai dan ban kwana da dakin Ka'aba ba ban kwana da ayyukan haji shi na faɗi ma'anan da malamai suke fassara hadisi na'am na'am a mafi yawa malamai sun ce sai in lokacin da ake cewa za a tafi amma inda za ka yi din a wannan lokacin kuma da yawa ba shi kenan yayi za ka iya yin shi eh za ka iya yin shi a'a a'a malamai mafi yawa sun ce sai lokacin da ka san za ka tafi sai ka je ka yi shi zo ya kasance shi ne ƙarshen ayyukan hajjinka to har yanzu akwai sura a aikin hajjinka mai rage dawaful wada yaushe za ka yi ci in ka ji akwai tafiya ko kuma ka shirya za ka tafi sai ka je ka yi kenan ka yi da wafinka ka kulle aikin hajjinka kuma da ɗakin ka'aba kenan sai ka gaba to in wani abu ya kama ka kwana fa ba wani abu kenan ba za ka sake yin sa ba ka riga ka yi wajibi a lokacin da ya kamata kuma ka yi shi eh sai tafiya Hmm. eh shi ne ke faɗi wannan kuskure ne eh haka ne sai ya je sai ya sake kuskure ne kuskure ne mutum in har wani abu ya tare shi zai iya zuwa yi sallansa kuma ba sai ya sake fi fiyinsa ba ya riga ya yi fi eh na yi bayanin ai eh so shi ne mutum sai bambanta tsakanin shi kansa fat ne na aikin hajji ko kuma dawafi ne ga wanda kawai zai bar ka'aba in ka dauke shi bangare ne na aikin hajji to sai ka ce duk wani mutum da ya aikin hajji zai yi ko dan makka dan makka kuma in ka ce kai in kai zo lai kafila ba za ka koma ba dan makka kenan sai shekara na bai je aikin hajji ba a bai je makka ka ba yayi ya je yayi sallah ba sai dinga zama a gidansa saboda yayi dafal da kenan wa alaikum assalam na'am a shi ba sai yayi dafal da ba eh, don shi dafal wada shi yasa nan bangare ne na aikin hajji wajibi ne na aikin haji amma wasu malamai suka ce in kana gani zaka iya yi a umra ma zaka iya yi eh amma dai ba dole bane shi kuma baya cikin ayyukan umra eh na'am الحديث الخامس والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له وأن حديثي دقى عبد الله دان عمر رضي الله عنهما شيء عباس دان عبد المطلب بابا النبي صلى الله عليه وسلم يا نيم إذن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مكة layali mina kwanan da za a yi amina me dalili su ce min ajali siƙayatihi don ya cayar da alhazai ruwan zamzam fa'azina lahu sai annabi ya masa izini shikenan to bai kwana a can ba kuma bai yi komi ba saboda yana da larura ya nemi izini annabi sallallahu alaihi wasallama sai mai izini kamar waɗanda suke da rauni da za a ce ba sai sun kwana muzdalifa su je su yi su tafi a su je su yi jifa da dare haka su wuce don saboda rauni to haka ce ma in mutu yana da wani abu da ya hana shi zuwa kwanan mina din wani wanda yake kuma abun nan yana daga cikin abubuwan da zai sace wani aiki da zai iya kansa ne yake ma kuma al'umma kamar yadda shi abbas din yake yi shi ke shayar da alhazai a nan wajen ka'aba a ran da za su dawo aikin su don shayar da wannan yana daga cikin ayyuka da tun a zamanin jahiliya suna alfahari da shi kabila kabila ne suke don ba kowa zai wannan aikin ba sai waɗanda aka zaba shi yasa Allah ke faɗi a ja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billadun suna ɗauka wannan ma yafi karfi kai imani da Allah saboda girman sa sallace ina ai bai ba to sai su to shi ke yi to kuma ba so wata kabila ko wani daki wani gida su zo su in ba wannan ba sai ce to dama aikin mu kenan fa mu dinga shayarwa kuma muna neman lada zan je in yi sannan je ka kwana a can ba tare da ka zo ka kwana a amina kuma ba wani abu Sannan bai masa wannan izini na nuna kenan in mutum yana da wani lalura da zai hana shi kwana a amina sai kwana a wani wuri ko a makka ba wani abu ba sai ya yanka ba amma in haka kawai mutum ya ki zuwa to nan ne zai yi yanka eh don duk wani aikin da mutum in dai akwai wani lalura tare da mutum to Allah kuma bai dora mutum sai abin da mutum zai iya yi to in har wani abu ya hana shi sai ce to ga abin da zai amma mutum ya yi abu da gangan ne to ne akwai matsala kila ko da ya yi wannan ramakon da za a idin koyon kan sai ce ba za a karba ba saboda ya wulakanta wannan wajibin da Allah ya ce wajibi ne shi yasa sai Allah ya ce kuma baya so sai hadisi babi na gaba babu jam'il maghrib wal isha'i fi muzdalifa babi da yake bayani akan hada isha'i da magariba a muzdalifa ana kiran muzdalifa jam ko kuma ana sa muzdalifa duk sunaye ne na muzdalifa din an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحد منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر أثر واحدة منهما wannan hadisi daga abdullahi dan umar allah yarda da su wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada magariba da isha'i bi jam'in a muzdalifa li kulli wahidatin minhuma iqamatan kowane daga cikin su ayi iqama wa lam yusabbih bainahuma bayna fila tsakanin su ba wala ala athar wahidatin minhuma ko bayan daya daga cikin su mana da aka zo aka kira sallah a riwaya bi adhani wahidin wa iqamataini ko kuma wa iqamatin kulli wahidatin minhuma ko kuma bi wa iqamataini annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada magriba da isha'i da kiran sallah guda daya da kuma iqama ga kowace daga cikinsu iqama guda biyu kiran sallah guda daya amma bai yi nafila ba kafin bai nafila a tsakaninsu ba bai nafila kuma bayansu ba haka ya kawai yana sallah sai ya kwanta ya huta a rana ana so mutu ya huta saboda gobe akwai aikace-aikace da yawa a gabansa to nan ba wani aiki da ake a wannan dare hutu ake so a sai gari ya waye a yi sallah nan ne daga nan za a je a tsaya a wajen da ake kira mash'arul haram da Allah ya yi magana a tsaya a roƙi Allah a wannan wurin ayi addu'a ayi addu'a amma banda nan ba abin da yake yi wannan shine dalilin da malamai suke cewa in za ka hada sallar magariba da isha'i ba maganar kiran sallah guda biyu in ruwa za a yi ko wani abu ya sa za a hada kiran sallah ɗaya ake yi sai yi kama kowace akwai riwayan da ya zo ma amma riwaya mai rauni ne ikama guda daya aka yi musu amma wannan riwaya ba ta da ɗarfi riwaya ce ne wannan da wannan buhari da musulun su ittifaki kiran sallah guda ɗaya kowace sallah da ikamanta wannan shi ne amma kaga aka ce za a haɗa sallah aka haɗa sallah aka kira magariba bayan an gama magariba sai a tashi kuma sai a kira sallan isha'i amma a hankali a hankali ake yi me in aka zawo aka ce me ainihin illa ma fa'ida na kiran sallah don a sanar da mutane ne lokacin sallah ta yi ko to kuma an ce a yi a hankali kada na waje su je na ciki to na cikin dama yana ciki ana cewa hayya ala sala abin da malamai suke kira tahsilul hasil ko mutum yana zaune kana ce mai ya zauna ta yaya zai yi kuma me kake so yi to yana dama masallaci bai bukatan ka kira shi wanda ke waje ne ya kamata kira shi an je kuma kada ya ji <laughs> <laughs> ko to shine mutum zai gane abin nan bai hikiman ita kiran sallah din wai malamai da suka yi bayani zai ce hikiman da yasa za a kira sallah a hankali din su a wurin su wai kada a yi da ƙarfi wanda ya yi azumi ya buɗe baki ya ɗauka da magariba ba ta yi ba ya yi buɗe baki yanzu ne ta yi ko kuma wani ya ɗauka isha'i ta yi ya sake ɗorawa sai ka ce a yi a hankali to jini cikin yanzu da wancan din kada ya je wannan shi kuma dama yana nan kaga dai da sai ya je a bar kiran sallah din kawai kuma shine eh, sahihi din ba kiran sallah in aka za a hada sallah in aka kira guda daya shi kenan dama fa'idan kiran sallah shine a sanar da mutane lokacin sallah yayi to an sanar da su tun na farko to wanda ya zo yanzu sai a hada sallah kawai shi kenan sai ya kama guda biyu kowace sallah da a ah, to annabi sallallahu alaihi wasallama abinda da yake nan a muzdalifa ba ya dawo daga arfa mafiya ba su ai sallah a can arafa din ko da rana don ba a baro arfa sai rana ta faɗi to amma ba a yi magariba wannan wurin za a taso za a taho a taho sai an zo muzdalifa an zo muzdalifa a yi alwala a kira sallah a yi magariba a guda uku dama shi ba kasaru a sake ta da iqama a yi isha'i guda biyu daga nan a kwanta a yi ta bacci har gari ya waye wannan shine abin da ake yi a wannan muzdalifa wannan kwanan din shine sunna da ga a wurin ko babu kowa a fili sai dai wanda ya zo da irin wannan tantunan da ake saya wanda mutum zai dauka da kansa ne wannan kwanciya a wannan fili na Allah shine wannan ibadan da Allah yake so in mutum ya ga kaman shi wannan abu bai masa ba ta ya zai zo kwanta a fili ba komai ba komai kaman bai biyu umurnin Allah ba Allah kun sai ki karban ibada ce ba rago kawai in zo in kwanta a filin Allah ga sanyi ga komai bari in ba da rago to Allah ce bai son rago shi ba rago yake bukata ba wannan kwanciya a wurin ka kwana shine yake bukata ko ba wata illa in muka ce me illa babu me yasa muke yi ibadatan kawai muke yin sa da shi sa umarni na Allah ko na Annabi sallallahu alaihi wasallama ana bin sa ne kawai an san dalilin da za a yi ko ba a sani ba bin din shine ibada bin kuma shine mutum ya tabbata shi bawa ne na Allah ke sa ko bawa na mutum akwai abubuwa da yawa an ce da sa da dukiyan bawan duk nashi ne saboda shi sa ne bai iya zuwa haji saboda bawan wani ne wani yana da tasarrufi a kansa bai fidda zakka saboda bawan wani ne to mai kun bawa na Allah Allah ce kai kaza sai a kai kana da na kaza be ba mutum ma ka duba yadda ya zama duk abubuwan da aka ce sai ce daga cikin sharadi kaza sai ce al-hurriya mutum ya zama da sharadi kaza sai ce hurriya sharadin liman sai ce hurriya sharadin kaza ce hurriya ba bawa ba to bawa mutum fa mutum dan wanda nan gaba kila zai iya zuwa zama mutum da wanda zai har mu ya mulki wannan kamar yadda ya faru da Bilal da mai gidansa mai gidansa da yake azabtar da shi Bilal din shi ya kashe shi bawansa ne da yanzu kuma ya samu izza suka je yakin badar bilal din ne ya gama da shi ka kaga mutum kenan amma dubi da yadda addini ya mai da shi saboda yana karkashin mai gidansa to ballantana Allah ya ce kai kaza to mutane wasu suna sakaci da umarnin Allah dauki sarki sai ai da gangan sai a saba sai ce tunda ai abu kaza ne ake yi a yanka ko wani abu shikenan ba wani abu to wannan fadin wannan shi kansa wani abu ne an gane abu mutum ya sa yi sabo da gangan ya sa wannan abun sabo ne na Allah umarni ya ce ai tunda akwai penalty na ke biya bari in yi wannan ya zaɓi shi ya saba din ya je ya biya kamar a sallah mutum ya ce bari in bar tahiya tunda sujjada kawai za a yi zan yi sujjada ba shi kenan ba sallan babu ita inda da gangan ne ko kuma mutum ya yi magana ai kabli ne na daɗe ban yi kabali yi magana don yi kabali <laughs> ko ba a sai ya yi magana sallan ta karɓu ba ta karɓu ba ya yi da gangan ya yi ma Allah izgili a nan to haka iri waɗannan abubuwan Allah ce kai shi kenan kawai ba wani na mutum sai lokacin da abu ya zama abin shi yasa da aka zo ana tambayan annabi duk wanda yake tambaya sai ce lam ashur ban sani ba sai na yi kaza kafin kaza annabi ce to kaji babu komai wannan zo shi ban sani ba ka yi yanka ba sai na je na yi aski na bishe je kai yankan ba komi kaga bai sani ba ne shi sa malama inda mutum ya sani da gangan yayi wannan to shi yana da laifi eh saboda shi a sane yayi annabi ya ba ma wanda bai sani ba ne shi sa da wuce ne misali ga wanda ya sha ruwa da mantuwa ko ya ci abinci da mantuwa da azumi annabi mai ya faɗa innama at'amahu Allah wa asfahu sai Allah ne ya ciyar da kai ciyar da kai ka ci ga azumin ka kenan kuma kana da ladan wannan azumin ba rige ko daya amma inda zangan fa yayi annabi ce ba ka fara ma laifin ya fi karfin ka fara ba masa ka fara ita ko akwai ka fara babu malamai gaba sun ce ba ka fara saboda laifin da mutum yayi ya fi karfi ka fara mutum da ya shaida daga ranar annabi ce zai fara azumi bai aje ba har ya mutu ba zai iya biya wannan azumin ba saboda da gangan ne wancan kuma da mantuwa Allah ce ma ya bai son ramuwan amma wannan da gangan ce ramuwan ma in kayi daga ranar har ƙarshen rayuwa Allah ce ba na so shi yasa yin abu da gangan a sani cewa wannan wajibi ne ko sunna ne ko ko farali kace kawai tunda kaza ni bari yi to Allah sai ma ki karba wannan abu shikenan dama Allah shi ba wai abun yake bukata ba shi ainihin zuciyar mutum yadda mutum ya mika wuya yadda da wannan abun yayi do ya girmama Allah shine Allah yake kallo ya daga insha Allah na'am eh, ka sake kaga wannan ya abin nan ɗin su kenan ga annabi ya hada sallah magariba da isha'i eh, a muzdalifa ya kwana ya haɗa a arfa ya zauna ya ci gaba da zamansa to kaga in dai kayi abin da aka ce maka kayi kai shi shi kenan ba kuma wani abu ka riga ka yi abu a lokacinka wani lalura ya sace kai kaza shi kenan kamar mutum ne je yana cikin tafiyansa sai ya hada la'asar da azahar kafin ya fito kuma sai shigo gari lokacin la'asar shi kenan ka riga ka yi la'asar ɗinka ba za ka rama shi ba to haka wanda ya yi haɗa sallah sai sake zama har isha'i ba abin da zai sa ya rama ba a yi sallar isha'i biyu ko in dai mutum ya yi ta a cikin jam'i sai dai in kai kaɗai ne kai ka shigo masallaci to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzu sai ka bi jam'i sai ka mai da ɗaya na fila don wasu mutane sun zo an gama sallah sai annabi ya gansu a zaune su biyu a gefe sai annabi sa aka kira su aka ce nan din suna rawa saboda zaune ce ya aka yi muna sallah kuna zaune ce mu sallai na fi buyutina ko fi rihalina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a iza sallaitum fi rihalikum wajadtum fadkhulu ma al-imam idan kuka yi salla a gidajen ku ku samu limai na sallah to ku yi sallah tare da liman ku. mai da da zama nafila shikenan eh, wannan shine ah, abin da ya kamata kuma wannan zamu tsaya a nan yanzu sai babi da zamu shiga a sati mai zuwa insha Allah babin abin da yake bayani al-muhrim ya min as-sayd al-halal wato muhrim wanda yake ihrami zai iya cin abin farauta amma wanda aka yi shi ba don shi ba kuma wanda wanda ya farauto shi baya cikin ihrami wannan shine babin da zamu shiga insha Allah alaikum